من يقول أيكم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammaci a cikin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci da sahaba wanda a sani da ashiyar filin mariya a kusa ga masarautar gwandu na gidan mai martaba sarkin wando wanda shugaban sarakunan jihar kebbi shi kuma masallacin yana gidan dan uwa na musulunci marigayi goma a eh, aiki muhammad nasarawa allah ya ji kanshi da rahama insha Allah kamar yadda aka sani kullum dosane na muke daga inda muka tsaya yau ma wannan yammacin da goma sha ɗaya ga watan ramadana shekarar musulunci tun hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da shida wanda ya muwafaƙa da goma sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar insha Allah za mu tashi daga inda muka aje biya jiya mun kai ƙarshen suratul tauba alfadiha fatiha surar da ta kunya ta munafiqai ta tona firansu ta faɗi sakamakon su ta daga darajar muminai fayyabe su ga abin da suka tunce ta sakamakon da suka samu cikin wahalar da suka wa Allah ƙarshen karatunmu na jiya Allah ya faɗa ma mutanen Makka da duniya da kada ja'akum rasulun min anfusikum Hakika tabban wani irin manzo na musamman ya zo muku su laraba maka aka ce musulmin an furikun na daga gare ku ɗan uwanku ne jinsinku ne gida mafi ɗaukaka ya zo muku da ya muku da aikin Allah Allah ya ce azizun alaihi ma'ani yana da wahala a kan shi duk abin da ke wahala. hadisun alaikun sannan mai faɗai ne a kan shiryo bilmu'minina ra'ufur rahim wannan magana da Allah ya yi karanta ni'imar da yawa mutanen maka keɓance manzon da ya fi kowane taliki daraja Allah ya aiko cikin garin maka ni'ima aiki bai Muhammadu babu wanda Allah ya cincinta yawa gori irin shawar maka saboda su aka hitar da manzo daga cikin su kuma mafi jiki talikai wanda ya taho da littafi mafi jikin littafai ya zo cikin zamani mafi jikin zamunna wannan nema mutanen maka suka yi kowa cincinta su gori Allah yana haɗa mu mutum ya yi mai ni'ima don ya kula ya gode mu wannan ni'ima ta ƙara zama mai yaduwa gare su da shi duniyar su da lafiya kuma nan Allah ya haɗa muna aiki annabi Muhammadu aike ne na ni'ima ga duniyar talikai ba ki da an wa gurin sha ni'ima da suke banki an wa talikai da ni'ima da shi umuma ma arcewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na ba mu aiko ka ba a ce domin kalma cikin kayan Allah da rahamar Allah zuwa ga kali wanda ya faɗa aikin wata ni'ima ce Allah ya so mu da ita wanda ya zama wajibin mu gode ma Allah wannan ni'ima bi wannan manzon ta kai ta kan mu ga biyar shari'a da an aiko shi da ita saboda kamannun da aka rai duk abin da ke wanda al'umma yana da yana da damuwa gare shi kwarai wannan ya gwada kyawun ɗabi'u mai kyawun ɗabi'u shi ka jin ciwon abin da ba a jiwa kan teku damuwa da abinda da ke damuwa a al'umma ya gwada kamala halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah maɗaukacin sarki su bihanahu cikin maganar ya yi magana a kan hadisun alaikum yana kwaɗayin shirwa in annabi yana kwaɗayin shirwa kwanin ba da na hannu aula an na harisa ala ilayen mu muka yi ko a cincin saboda ciki abin nan man hita za fa inna ma yahdi bi nafsi ko ba ka Allah yake ba duk wanda ya shiru ya shiru ne don amfanin ka fa maslaha shiryarsa ga kanka za ta koma hmm. ga kanka ne za ta koma to mu muka yi kowa cincin ka mu yi kwadan shiryuwa kuma ba a samun shirya sai cikin Qur'ani da Sunna duk abin da aka yi duk wani lissafi na duniya in ya saba Qur'ani da Sunna ba shirya aka ce mai babbata aka ce duk wata ibada da ta fito ta saba ma qur'ani da sunna ba shirya ce ba ba hanyar samun lada ba ce hanyar samun zunubi ce da bada ya zama wajibi mu take ta kanmu kuma mu yi kwadan ganin mun shirya da shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta shi da bil mu'minina rahufur rahim mai jinkai ne ga mu'minai da kuma rangon gare su Allah ya faɗa mun mutane maka ga irin nimar da musu amma ya ce fa in ta tawallau in kuka juya baya an gama magana da su daga nan an yi musu karatu abin da baiwar da Allah ya da matsayin annabi gare su Allah ce amma in suka juya baya wannan bayanin da aka yi musu ba su karbi wa ganima ba to fagul hasbi Allah kawai kamar ka su ka ce Allah gare ka kawai ni dogara Allah ya ishe ni ba zan damu da rashin ku ba kuma Allah nan la ilaha illa hu ba wani wanda cincinta abota mai face shi kadai kuma alaihi tawakkaltu bisa gare shi ne dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangiji al arshi mai girma wanda yake dukkan talikai baki da kenan ya dogara ga wanda tahin duk talikai gaba ɗaya na sama da kasa cikin tahin suke ba wanda ke hita daga rinjayensa don haka yana da iko kenan ya kare annabi sa da ya yi in ba ku yi imani ba aka ce annabi faɗa musu na dogara ga Allah sai dai faɗa musu ya dogara ga mai karhin nan da ba mai jayayya da ya dogara ga wanda yake komi shi adda shi duniya da lahira na shi don haka in suka yi wannan haɗa musu sun yi asara kuma ba su iya komi wannan shi ne Allah yake faɗa musu sun yi asara kuma ba su wa manzon nan komi Allah zai zama mai shi cikin wannan ya gwada muna fallalar tawakkuli da Allah madaukakin sarki da kuma zama Allah shi mai girma wannan aya maluman mun zaure da suna ce mana kowa ka karanta ta bayan sallar ba sallar isha'i dare nan wata musiba ba ka samu amma wallahi ban ga dalilin su amma mu an azamu har yanzu muna karanta tun muna da ayatul kursiyu da amanar rasulu suna ce mana kowa ka karatun su dare ya karanta su shigan ba musiba ba amma akwai abin da ni gani hadisi abu dardai abu dardai ya ce idan mutum ya wayi gari ko ya maraita ya ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim so bakwai bayan sallar ba, ko bayan sallar asubahi yace kafahu Allah ma hamma Allah zai kare shi da duk abin da yake sauna shi ka wannan hadisi al'asar ne amma shi ma malum masu magana akan bai cika sharuɗa da ƙa'idoji na inganci daga manzon Allah to amma dai duk muna nan muna yi muna ganin fa'idar karantawa kwarai da gaske za ka jan uwa mun karanta ayatu suratu tauba mun ga mata yau za mu shiga suratu yunusa surar da aka ambaci haka ambata aka yi mata lakabi da wani ba annabi daga cikin annabawa ne yasa aka ce mata suratu yunusa da zikir sati, yi ke haka saboda an ambaci kisa annabi Yunus a cikin kuma an ambaci abin da kisa tashi take dauke da shi na wa'azoji da lurarwa da yadda Allah madaukin sarki yake dage azaba lokacin da mutane suka yi ma komi wahala komi damuwa in mutane suka yi imani da Allah suka kama kansu daga barin sabo Allah zai dauke musu wahala da suke ciki sai da azaba sai yi kusan ta uku gare su amma kawai suka yi to suka yi ikirar da duk sun bi Allah gaba ɗaya sai kawai Allah ya sa aka juyar da azabar nan tabbar su to wannan kisar za a ambace ta cikin wannan sura shi yasa aka ambace ta suratul yunus don hangar da mutane abin da a cikin in kuna ganin bala'i yayi muku yawa ku kame daga barin sabo saboda mutane annabi yunus sun yi sabo aka jarrabe su da taso azaba gidi gaga amma nan ake suka ji tsoro suka yi imani sai Allah ya kawar da wannan azabar da gare shi wannan suratu yunusa tana daga cikin suwarul makkiya surorin makka Allah allati tuli bi usulil aqidati islamiyya wadanda ke kula da aqidar musulunci ya aqidar musulunci al-imanu billahi ta'ala na farko ai imani da Allah shi da abin bauta wal imanu bil kutubi ai imani da littafin Allah da saukar wal rusul ai imani da manzanni wal ba'thi dan ai imani da akwai tayarwa wal jaza'i da sakamako haka dabi'a ayi surorin makka suna jan hankalin mutane a yarda a kaɗaita Allah a yarda da littafin da ya saukar a yarda da manzon da ya aiko yarda da gaban ku akwai kiyama shekara goma sha uku waɗanda su ne abin da manzon Allah yake kira zuwa gare to wannan sura tana da cikin surorin makka wanda tana daga cikin masu irin wannan ɗabi'a ta kira zuwa ga tauhidi da dalilai Allah zai kawo halittun da ya yi waɗanda ya cincintar da shi a bauta mai da wasu abubuwa irin su rana da wata to duka za ka ambace su cikin ta Allah ya muna jagora ya ba mu ikon fahimta abin da a cikin ta na karantarwa da lurarwa sai Allah mana wakil sarki ya ce na bismillahir rahmanir rahim na alif lam ra haka tilka الكتاب الحكيم وبنجي مدوكتين سركيتي ألف لام راو كو waɗanda harufa malum masu yi ta a kansu wani malamin jana cewa he na Allah ka yi in zai faɗi magana a kan jan hankali a gaba sai ce he hankali mutane su dawo kuma ya yi kama da haka saboda kafiran maka suka ce la tasma'u li hadha al-qur'ani da lagaw fihi la'allakum taghlibun ku saki sauraren qur'anin da Muhammad saboda wallahi da zara ana sauraren sana yana rija an hankulan mutane wa lagaw ku dora yin lagaw yana karatu ku tabda rigima ku yi kiɗe-kiɗe ku yi kuwa saboda ka aje shi la'allakum na, ko da za ku rinjaye shi akan kada kowa ya ji Qur'anin balle ma hayya bi sai Allah ya fara hitowa da surorin ga masu alif lam mim ha mim da tim da ha sai su ce ko mi ya karu yau sai an jawo hankalin saura ko ba jawo ah, ba kuma dole sai su ji to an fara korwa da duniyar labarin laraba ba a taba jihin da aka fara magana da irin waɗanda rufa kuma dole sai su saurara shi na Allah in ya faɗe su mafi yawa ƙur'ani ya ka magana mafi yawa inda aka faɗe su huruful hijayi aka buɗe sura da su kana ji an yi maganar ƙur'ani a bayan su shi ne Allah ya ce nan tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyi na alƙur'ani ayoyin littafi ne alhakimi wanda aka kyautata kamar yadda Allah ya ce hukimat ayat summa fusilat min ladun hakimin khabir Allah ya ce an kyautata ayin alkur'ani ba su kama da magana kowa abdullahi bin wannan bin jamur amru bin jamur diyansa suka musulunta ana cewa kora su kora su kai da Allah dan ga sun lalace sun bi Muhammad sun karkace ya ce ku to ku karanta ni kun ka jiyo an ka karanta mai tsaha ma anzalna alayka alqur'ana bi tasqa zuwa isa annabi Musa yayi shu yake wallahi hadha alkitab law wujida fi falatin min al-ard la shahidat al-uqul salima annahu min indillah yace wallahi littafin da cikin cikin daji ba san ba ta wanda ya kai shi can ba a dauko shi a karanta shi wallahi duk wanda adda hankalin kwara ya san ya san ba magana kowa ba ce magana Allah ce don ba sai ka ba da waka ba mu waka muke wato masu duba ba muke amma ya sa magana kowa sai musulunci da haka shine Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wadancan ayoyi ayoyin littafin nan nan alqur'ani alhakimi wanda aka kyautata sai Allah ya ce yanzu akana kana linnasi ajaban a kana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashir وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم هكا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ubangiji madaukin sarki ya tambayi mutanen makka dama surorin makka da mutanen makka mafi yawa suka fada yace yanzu a kana linnati ajaban ai a kana ajaban li ahli makka ta, zai zama abin mamaki da mutanen makka ha'una ila rajulin min wahayin da muka yi zuwa ga wani ɗaya daga cikin su huwa muhammadun alaihi salam shine muhammad tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi aka ce alhamdulillah bil inkari wannan ana inkarin wannan saboda an aiko ga mutumin da suka fanda amanar da kinkin bai taba karya ba yana yaro ya za a yi yanzu bayan ya zama da cibi shekara arba'in ya da karya ai ta ga wannan bai zama abin ban mamaki ai la ajaba fi zalika ya adatu llahi fil umamin asalifa salifa wannan aiku ba annabawa shine al'ada Allah cikin al'ummomin da suka gabata haka Allah ya saba ya zaka yi wahayi zuwa ga al'ummomin ne aika manzanni li yuballighum risalatullahi don su biyar musu sakon Allah madaukakin sarki Allah ce yanzu za su yi mamaki don an aiko wanda daga cikin su an ce mai an anzirin nasa kayi gargadi ga mutane ai au haina ilaihi bi an khawfil kuffara ka tsoratar da kafirai azaban nari azabar wuta duk wanda ya kafirce ma Allah yana da narkon azabar wuta gobe lafiya ko rantsuwa kai kace duk kafiri dan wuta na babu kafara duk kafiri ce, duk kafirin da mutu yana kafirci kakka ma yi tsoro rance da Allah dan wutan inda ya mutu yana kafirci don haka an aiko shi da ya yi gargadi ya tsoratar da kafirai cewa duk wanda ya mutu yana kafirci fa dan wuta ne amma wa bashirin ladina amanu kuma aka umurce shi da cewa kai bushara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbi ay wa an wa an bashirin mu'minina bi anna lahum sadiqatan suna da gabatarwa wa manzilatan da wani matsayi rafi'atan madaukaki inda rabbihim gurin ubangijin su bima qaddamu min salihil amali saboda abin da suka gabatar na kyawawa ayyukan da suka wa Allah Allah ya kare ayyukan nan nasu ba su lalacewa Allah ya ce amma su ko kafirai ka wa qalar kafiruna kafirai suka ce inna haza. lalle wannan mutumin ديزوين ديزو القرآن إلا ساهر مبين ما يسهرين لكم ما يبينا من فيه معنى وما أوضوه تلك الرسول كارد بيانا كفتيا من ظنن وإيجاز القرآن كما القرآن يادا بريس قال المشركون سيد مشركات كسر إن محمد إلا ساهر ذاك رسي لن محمد ما يسهرين لكم ما يبينا مبدل فيما يدعي كما ما يسهرين لكم ما يبينا الله يا كبوتان aiko ba su samu abin da suka kore dalilin nan da su babu abin da ka kore dalilin ba su da abin da za su haɗi na cewa makaryaci ne don bai taɓa yinta yana yaro ba bai taɓa sihirin ga yana yaro ba ba za a same shi bayan ya yi kama na hankali a ce ya koma dan fi ba alama abin da ya zai na fi saboda ya yi goga in goga da su ga abin da Allah ya aiko shi an gaba wannan da aka ce sirri ne an ci fatu da su bi ashari suwari min mislihi fa da ushu aku an ce ku da sura goma suka gaza aka ce fatu bi suratin ku zo da sura ɗaya aka gajiyar da su ba su kawo ba to kaga kenan yanzu batun a ce sihiri ne ba ta ko taso ba amma mista suka yi wannan magana ta sihiri saboda su tunkuɗe gaskiya da rashin dalili suka yi girman kai suka tuku da gaskiyar da Allah ya turo ga annabinsa ba tare da dogaro ga wani dalili da ake la'akari da shi ba malam ya ce wa ita itirafun bi an sadiq sadaku min kumina rasuli umuran fa'arikatan lil adal a cikin wannan magana yana gwada sun yi kirari da cewa sun gamu da wani abu wasu al'amurra daga manzon na wasu al'amurra waɗanda saba ma al'ada mu'jizatan waɗanda suka zama mu'jiza in eh, ya muwar tatto musu min al-anil ta gajiyar da suka su gitta da su kawo kamar aka ce wa huwa min haythu la yashuruna ai ko sun sun kirari da alqur'ani buwaye ne duk da sun gaza kawo kamar to duk suka gaza kawo kamar kai kene ya gwada littafin nan ba na mutum bane na Allah shi na Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya karyatar da wannan za'amin ta inda aka gajiyar da su su kawo kama alkur'ani amma al'adam mara shi gaskiya ya karyata ta ba da kowane irin dalili ba dama an ce wadda banaru haƙi wa gama nas abin da girman ka shine tunku da gaskiya ta bayyana gaskiya ta a tunku da ta kuma a dora raina waɗanda suka magana da gaskiya Shi cikin girman kai to sai girman kai ya ɗauke su ka karyata shine Allah madaukakin sarki ya cirata لبعض لبعض الشيء بعض لبعض كرسيك إن ربكم الله الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يا الله يلا شيء تعريفي كان سبيل شيء العكس يا في صاحب بلدا دليل لم تتكين كنت شيء أبوتا duk wanda bai da irin dalilan nan bai cutu ga abota ne ba yace inna rabbakumullah lalle ne abin bautan ku shine Allah mahalicin ku mai arzuta ku shine Allah Allah zai kalaka samawati wal arda wanda ya halicci mai guda bakwai da kasa fi sittati ayyani duk shirgin yawan duniya da an kai shi cikin kwana shidda yana nuna shidda Allah ya ci sun matsawa alal arshi kamar yadda daidaita wato bisa ga al'arshi istiwa ne ya miku bi irin daidaita da ta dace da shi wanda daidaita ta ke da shi min gani ta kayi ba ka cewa ga wadda take sannan wala ta abini kuma ba ka cewa duk abin da ba ka sani ba ba ka gaskiya dole sai ga Allah ya daidaita irin daidaita da ta dace da shi ba ka san wanda ya daidaita ba wal mutabadaru ila abhanil mushabbiina abinda ke gaggawa zuwa ga hankulan masu kamanta Allah manfiyun anillahi duk korare ne duk wata sifa da sabba Allah kila haka yake kila haka yake kila haka to Allah yake ya ni cewa nan wallahi kalakan kuma ma ne, duk tunanin da kun kai da ku da tunanin ku duka Allah ya halice shi abinda duk ka samanto Allah da shi ya saba mu haka babu yadda za ka kawo sifa hakika ne yadda zafin Allah yake mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ina rabbakum wa maliku amrikum ma mallaki amrin al'amuran ku allazi yanbaghi an tufarridu bi ibadati wanda kamata ku abin nan ku kada ta da ibada wanda bi kala al-kainat shine wanda ya halitta kasantattu da su tafi ayyamin ayyamin duniya wato cikin kwana shidda irin kwanukan ga duniya walau sha ala khalaqahun nafilan hatim da Allah ya zo da la ya halarci cikin kyaftawar gira duk da inna ma amruhu a arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin sa in ya tsufi wani al'amari zai ci kawai kasance abin nan kuma sai ya kasance ba tare da yayi gargama ba to me yasa ya jinkirin hali su samai guda bakwai da kafa cikin kwana shida saboda ni wato aka ce walakinahu ta alimar ibadi a taanni yayi ya koya ma bayi bin abu a hankali a hankali shirga cikin kwana shida ya yi wannan ko ya koya ma bayi yadda ya kamata bi al'amuransu ba a cewa sai an yi arziki ɗaya rana ba a cewa sai an zama mutara ke ɗaya rana ba a cewa sai an zama babban malami ɗaya rana ko mina na za ka bi shi sai an fashe siyarsa ya kan halicci ɗan adam shekaru abin nan wata tara cikin cikin uwa ni ya hito duniya ya hito ya shekara biyu ana renon tsakanin ya fara zama mai hankalin da zai ɗauki da kanta abinci amma ɗan raƙuma rabbi ya zoron nan da ya koya maka kuke aiki saboda a faɗa maka kudura Allah cike take ku da an kai jinkirin yaro a haifai yau ya tashi yau ana son ku koyi bin abubuwa a hankali a hankali ai shi ɗan raƙuma da babu bukata wannan yau an kayo yau ya nan take ana lasar jiki ne yana tashi zuwa samun nono uwa kuma ba sai kan gwada mai nono nan ba Allah da yawa raƙumi da na akwai a irin gaba yana da iko yawa mutum haka amma don mutum ya koya abubuwan su za a bi a hankali a hankali har akai duka malam abu an gane yan uwa to shi ne ubangiji madaukakin sarki su hada wa ta'ala yake shi Allah nan sun maktawa al-sanad yadda dai ka aka al'arshi yudabbiru al-amr yana gudanar da al'amurra kamar yadda ya faɗa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardh ko yana gudanar yana kanar da abubuwa daga sama a sauko da su kasa komina na na bayi sama aka shiryo shi sai a taho da shi ƙasa shi ne Allah ke yudda birul amal yana tare da al'amuran bayi a yi muku rana a yi muku dare a yi muku yini a yi muku damana a yi muku bazara a yi muku hunturu wani su ya taho sai kun ji daɗin tahowarsa wanda biyar ki tahowa ga wata shekara kai kun ji ciwo to yana da birul umur Allah ce ma min shafi'in ba da wani mai ceto babu wani mai ceto gobe kiyama a gurin Allah illa ba da an yi azana da fi shafa'i ba ce sai yawa mutumin nan wato izini ga ya ceto aka ce wafi haza raddun alal mushriki na cikin wannan magana ta Allah akwai raddi na bayyani ga mushrikai fi za'amin annal afnama tashfauna min Allah cikin riya wanda suke ai gumakansu da waliyansu da gausu kan na ceton su Allah ya ce wallahi ma min shafi'in babu Allah ka magana don haka ko wani kato ya yi kato rawani ya ce yana cetonka shi ƙarya ka kai Allah dai ka ceto illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla in ka kwanta mu wani ya cece ka baka yi tauhidi ba ba shi bai shi ya halaka kai ka halaka kai ana ceton kai an yarda da magana ka kai kalimar shahada ka yarda da Allah ɗaya ka bauta ba sai zunubin ka ya jayi sabon ka nan aka cewa aje a ce ce, ka ba wani ceton ka amma in kai kuskuren baka da tauhidi ka zo lahira kai da jihar na jahannama yan uwan juna kuke halin na fiya abada Da haka ceto wani ya kwanta ya yi wanda ya kaso a cewa bayan tauhidi sannan ya kaddara ceto wani da shi da wannan da ya kwanta ba duka yin wannan ya yarda yana ceton lahira sakamakon su shiga wuta ba a shakka da wannan karance da Allah aji haka bai auku inda ba su ba su canza aji har suka mutu ba ko ga jan uwa uwa ne Allah ce ba wani mai ceto illa bi izini illa min ba da izini face bayan izninsa zalikumullahu rabbukum wannan da adda wannan kammallu na halittar samai da kasai da arzuta wannan da a cikin su cikin kwana shidda sannan yadda zai saka al'arshi mai girma yana tare da al'amurra kowane irin al'amari na sama da kasa yana gudana da gare shi Allah ya ce wannan shi a ubangijin wanda ya cincinta ku bauta mai fa duhu ku bauta ma Allah shi kadai afala ta tazakkaru da Allah ba za ku zan masu tunani ba ai wannan ya zama abin da ya waje ba gare ku ku zama masu tunani yasa ba za ku tunani ba ai afala ta izuna Wata wa na kulura ta'lamuna na al-mutafarrid bil khalq shi na yake banta da halitta sun ba summa ta'buduna ma'ahu gaira shi ɗaya halitta ba wallahu khalaqa kuma ba ta ta'mal ko shi ɗaya halitta ba wanda ya tsare kuma sannan abota ba wani wannan zalunci ne babba shi ta aka ce inna shirka la zulmun azim Allah ya halitta mutane ne shi halitta musu kasar zamba shi ka ba su ruwanta shi ka ba shi ka ba su iskan shekawa in suka yi suka yi shuka shi ka hidar da su shi ka girmama shi ubangijin nan a ce kuma a gwama shi da wani wanda bai da itatuwa bai da gulabe bai da komi Allah ya ce wannan ya kamata masu irin wannan da'awa su yi tunani Allah ya sa mu cikin masu tunani Allah ya ce ilaihi marji'ukum jami'an إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا نعم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وبنجي ما لو كنت سلسي سبحانه وتعالى بيأي ورنا مغانا سيد يتفاك wannan maganar da ya ta gaba ya ce ilin himar biyu bayan duka shi ya halice ku nan duniya ya arzuta ko ya muku komi ya faɗa muku kuma an shammace don abin da mutum ka yayi ha zai koma ga hannu Allah Ina rabba la bil mirsal ubangiji kana madaka gare ka komi kai kan an jale babu waya na kai ana ma'ana da ku ajalin da aka baka ya cika shine Allah ya ce ilaihi marji'ukum zuwa da Allah makoma ku take ai ila rabbikum marji'ukum ayyuhan nasu yau mai kiyama ranar tashin kiyama za a tsaye da ku gaban Allah wa'adan wa'adan hatta Allah ya ce Allah ya yi wannan alkawalin kuma ya gaska shi ba abin da ke canza shi ai wa'adun min Allah la ya tabaddalu wannan alkawali ne na Allah bai canza aka ce wa fihi cikin wannan magana ta Allah raddun alamun kirin ba'd akwai inkari da raddi ga waɗanda suka ce ba a kiyama ko suna cewa wata ya gani ka yi dukkan ya to Allah ya musu rai ya ce alƙawarin Allah ne na gaskiya wa da zalika wa wa'adan wa haƙƙa zalika haƙƙan mustari guda ya wannan ya yi alƙawari wannan alƙawari na gaskiya kuma ya gaskata wannan gaskata ta gaskiya la mahalata an tattali yau mai kyamata inda rabu. ba ka kowa ku taru da ba manya da kanana na farko da na karshe masu da'a da marasa da za a haɗu gurin Allah gobe kiya don haka kama kama hankurar da annabi ne cewa ko ba su yi ka ba ya haƙuri akwai rada za su dawo garin mu mu ɗauki matakin da ya dace na mu hukunta su ne Allah madaukin sarki ce ya sanya komawa mai da al'amurra gare shi yajzi allazina amanu wa amilus salihati bil qisti don yayi hukunci ga wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari ay mummini na bin adalci don yawa mu'minai hukunci na adalci wa yuwaffihim ujurahum ya cika musu ladar da ke ayyukan ladar da ayyukan su bil jaza'il awfa da sakamako mafi cika mafi cika ga abin da suka yi in mutu ya yi ɗaya a ninka mai goma har zuwa ninkin bane bayan an shayar da shi ruwa masu sanyi an ba shi gida an ba shi abin hawa ya yi shuka an hitar da kirya samu abinci mai daɗi duka waɗanda ba irin sayin su gare shi ba aikin dai da ya yi wanda kuma an azamai wanda bai ga yin gaskiya Allah salloli gani so biyar da yini ba su da wahala a ni minti goma a zahar minti goma la'asar haka isha'i magariba minti biyar zuwa shida an masallatai da an da gaggawa eh? da za a kai goma da a goma to duka Allah ya ci wannan ibadojin da sauki amma za a yi sakayya babba gare su ranar tashi alkiyama za a ba da sakamako na kwarai mai farantaran waɗanda suka yi aiki a faɗa musu wallahi sakamako na na tukunshi na an ka ba su aikinsu Allah ya gode mai ya ciyar da su duniya ya ruha musu a fili ya karfafa su ya kalle su in wani ya ja da su an karya shi amma wannan duka ba yi la'akari da wannan ba tukuci ne aka ba su na imani Allah ya gode musu ya ba su da abin sun kai shine Allah ya ce wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta ai wallazina jahadu billahi wa kadzabu rusulah waɗanda suka yi inkarin samuwar Allah suka karya ta manzanninsa Allah ya ce ba su yi shan mata ba gobe kiyama lahun sharabun min haminin suna da wani abin sha na ruwan zafi ai lahum fi jahannam sharabun min hadid suna da cikin wutar jahannam wani abin sha na ruwan zafi baligul nihayati fil hararati wanda ya kai matuka da zafi don shan a cikin wutar kafi Allah madaukakin sarki ya ce yasbir mutuwa. in aka dauko zuwa ga huska kafin ya kawo duk fatar fuskar mutum gaba ɗaya ta ta sun kuma ta fada ciki dai yasbir wujuha saboda tsananin zafi sannan in ya shiga ga makoshi da makoshin da kayan ciki duk dubewa su inda ana mutuwa da ranar an mutu to amma lahira ba a mutuwa wanda za a isa ɗai ga duk bala'in da ka gani baka da sauran mutuwa shi da Allah ya ci wannan abin da aka musa kamako da shi wa azabun alimun da wata irin azaba mai tsananin zogi bi ma kanu ya kafuru na sanadiyar kafirci wanda suka wani yan uwa muminai suna da kyakkyawan sakamako a gurin Allah mu kara kai ni mu ƙara ƙari yan uwa mu mu yi imani da Allah mu yi ayyukan da Allah ya shar'anta don neman yarda Allah sannan Allah ya faɗa mana irin abin da ta na zama kafirai mu yi hattara da kafirci wajen gidan dukiya ko gidan mukamai a ce maka ana turbude musa ko ana ko ana sabon sikirkita ko wani abu wani mugun malami ya shiga ga banka ya kada ta da kafirci baka ce ka kafirta da addini annabi Muhammadu ba an ba kai abin da ya fitar da kai cikin don manzo Allah ya ga sunan mutum yana gani zuwa wurin boka ba wata matsala ba kwanuka wata mace sabba da dole kai na muwahidai sun kai ta zuwa an kace da an zo kawai kawar kan da mu na tsince wasu yan izala da dama sun kai wuri wallahi yan izala ka lallaba su bi gare su tsaye don kan nima ya sanya yi musu huduma. da wannan haɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ka tahi ya san kawai wani mutum da zai taso ya ce ai shi su aleru shi su wanda shi su wanda duk wasu manyan mutane suka ci nasara cikin sai ce duk suna yi musu sai ce don haka a samu bakan musta a samu bakin kare kaga wannan sai ya kai hitar da kai addini ba ba to mu hatara da kafirci na wajen da dan mukami ko bi dan kuɗi a ce ga wani rukudi da za a shirya ma mutum amma a samu wani abu kaza to wallahi hadari addini yana hitar da mutum musulunci ko yayi dukiya sai ya zo jahannama gobe kiyama shine Allah madaukakin sarki yake wannan sakamakon kafirai bi ma kalu ya kafuru na sanadiyar kafircin da suka Allah wajen da kudi kuɗi ko wajen da dukiya ko wajen da girma ko wajen da yabo sai Allah ya ce a هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل نعم وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق الحق يفصل الآيات ya يعلمون kuma shi ba daukacin sarki bai ya kawo dalilan da suka gwada yana da ni'imomi akan kujer cincin ta yace ku kada ya shi kada ya saboda yayi muku abin da kowa bai muku ba mm. cikin shi Allah ya ce, yana na yace Allah allazi ja'ala shamsa Shi ne wanda ya sanya muku rana ta zama mai babban haske wanda ke tafiya da dimi don mi don jikinku da shukokinku da haskaka muku hanyoyinku na zuwa ma'aikata da gona da wuraren da na cikin fatauci sai sanya muku haske biya'an mai babban haske wanda an ɗauke da zafi tare da shi zafin nan maslaha a ciki ne duk jikunan da ba su ganin rana ba su ƙarfi duk shukar da ba ta ganin rana ba ta kyawo ba ta inganci sai aka halitti hasken yini mai haske kuma amma wanda yake haske dauke da zafi shi yasa an kashi wal kamar nura shi ko wannan dare an na saboda shi baya da zafi da ke damar da kowa nista an yi muku wannan rana saboda ku samu abin da kuka yawato da abin nan ba na bai, Allah ya ce والنهار وجعلنا الليل لباسا إيه. وجعلنا النهار معاشا كيف أكرمك الله يجب أن توها لما لباسا أبين دكي توها تبدأ كيف تكون كسارة راكوهوتا إتكو رانها يسنع إتكو أبين لوكسن بلا أبينش ma'asha wanda za ku yi amfani da ita ma'aikaci ya hita manomi ya hita makiyayi ya hita mai tsirfar sana'a ya hita ya je sana'a sai samu abin da ya lalura shi ta aka sani hasken da mai tsari, saboda ba ka bukatar hitila ji idon ka ya ganin maka duk wani kirfa da kake kana yi kake son kai Allah ya ce sannan ya sanya wata shi ko ya zama nura ya sanya wata shi kuma ya zama annuri haske wanda yake baya da daban da mutane وجعل القمر منيرا بالليل وهذا من كمال رحمته للعباد وان يا غدا cika kamalan rahama ga Allah wanga nan da aka bukata su huta hasken su baya da zahiri da yake hana musu kwana rahama ce ko ba rahama rahama ce ina fatar an gane to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace yayi haka li ta'lamu adada sirina wal hisab domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi ku san yadda za ku yi lissafi in ba rana ba wata ba da ni za ku yi lissafi amma rana ta taho ta wuce a ce yau yi ne kaza dare ya taho shi kuma wata ya taho a ce yau wata uku garai ko wata hudu garai ko wata biyar garai ita rana ba a cewa ga lokacin da babu amma shi wata akwai lokacin da za ku kare saboda a ce to yanzu an yi wata ɗaya kenan ya bace yanzu bai to ba sai ce to watan da ya kare yanzu matsala ta da wani tana da wata daya cikin wanci na da wata daya ajalin bashi mu da wani yana da wata daya inda bai bacewa da ya za ku yi shine Allah ya sanya muku wanga don ku samu abin da za ku yi irfa da shi ku je ku jido abinci Wanga ku ya sanya muku shi don ku samu nisahin adadin shikunan matan ku ba su sukan ku kusan san lokacin tahowar lokacin ibadojin ku shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace ma kalak Allahu zalika illa bil haqq bai halicci waɗannan abubuwan face da gaskiya mana falquhum masbubun bil haqqi halitta su yana cuɗanya da gaskiya Kai ma kalaka ta'ala zalika abasan bai halicce su don wasa ba wasa ta yake ba bal da hikimatin azimatin ya halicce su don wata hikima babba wa fa'idatin dalilatin da kuma wata fa'ida mai amfani zuwa ga halittunsa Allah ya ce yi fasilul ayat Allah yana yi muku bayanin ayoyi a yi bayyinul ayatul kauniya yana yi muku bayanin hikima da alkhairin da aka ɗauki cikin ayoyin da ya halitta muku na kasantattu akwai waɗanda suke karantawa ayatul nuzuliya waɗanda aka saukar to waɗanda ayoyin na sama su ya fi komi su ja hankali saboda su adda Allah su adda alaka da rahama gare ku da jinkai gare ku cin abincin ku zaman ku da sauran kai tsayin ku Allah yake yufassilu al-ayat yana rarrabe ayoyi daki daki don mi Allah madaukin sarki yake li qauli ya alamu daga mutanen da ke sani ayyubayyinu al-ayat al-kawniyyati wa yuwaddihuha li qauli ya alamu daga zuwa Allah don mutanen da ke sani kudura Allah da hikimarsa wa yatadabbaruna hikimatahu don su fahimci hikimar Allah da ciki waɗannan abubuwa wa nuna bi zalika ala shuhudi mubdiha azza wa jalla don su kafa hujja da waɗannan manyan halittu da cewa lalle ko suna da ubangiji magowayi wanda ke halitta musu waɗannan abubuwa kai su girmama su yi mai biyayya su yi mai da'a su wanda ga sabonsa Allah madaukakin sarki wasu wa ta'ala yayi wannan bayani wa ganima babba wanda yake yi muna wanda ba ta taba gushewa ba tun da duniya ta fara saboda maslaha ta babba da talikan duniya sai wasu mutane suka tuma suna bauta ma rana suna bauta ma wani kaga kuma wannan ba a ce ba ana kiran su bauta ma Allah sai suka tuma suka kama bautar wata shine Allah ya ce ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والنهار والشمس والقمر نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا, واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله يتشير daga cikin ayoyin da ake suka كمال الله kamala Allah bai da ayyuka akwai Allah yi والشمس والقمر ذلك تام rana. da wata Allah ce la tasbiru li shamsu wala lil qamar kada ku bauta ma rana kada ku bauta ma wata bautar wata kafirci ne shirka ne da Allah bautar rana shi ma kafirci ne shirka ne da Allah shirka hadda kai mumini a tana kai ibada lokacin hitowar rana da suka bauta ma in rana na bullowa kun gama sallah a su asubahi daga sallar asubahin zuwa bullowar rana an hana yi wata ibada saboda lokacin nan da kafirai suke sakewa tana hitowa su faɗi su ta girmama shi da an ka hana ku aka ce ku ku bari sai ka hito ta kira sama kimanin minti goma sha biyar sannan ku yi sallah duk wanda ya tsare haka kowane sahiya Allah zai ba shi lada kamar ya zo umra ta kamar ya yi aji karɓarɗe amma lokacin da take bullowa haramun ne kai na fila haramun don haka ka janye na filaka daga lokacin da kake musharaka da kafirai wajen bauta rana to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa muna wannan yayi shi ne li kaumi alamin da mutanen da ke sani kun san wasu da yawa Allah yana magana ya ce li kaumi alamuna ni ma ina ji muna kai mu zama jahilai saboda Allah so da yawa a suratul azim nan suratul fusilat yace yufassilu al-ayati kaunin ya Allah. Ni kaunin ya Allah. A suratul Ankabut da yayi magana akan jibrilizo. Eh? Wa tilka al-amsalu ladribu halin nas. Wa ma ya'qiluha illal alimun. A suratul Rum da yace ومن آياته خلق السماوات والأرض وقت الله ألفنتك وألوانك إن في ذلك لآيات للعالمين من يسعك شيء من شيء wato fahimta ayoyi ga malamai saboda aljahilu aduwu ma jahil ma jahila jahili ke ya yake da abin da ya jahilta bin bai sani ba sai abin kwarai ya jahilce sai ta wala da don haka abin da ka gwada mana wajibi ne kowa mu ya tashi ya san Allah ya san littafin Allah ya san manzon Allah ya san addini Allah kakka yarda waɗanda hudu su buwaye ka sani ka san wa Allah ni a alaƙa ka da Allah Allah daidai kake da ko koko a kai bawa kake tuna in kana da bawa ya je gona in bai zo ba ya ka ji to kana ganin in Allah ya ce kai abu ba kai ba ya kaka jin abin nan zai yawo wanda ka san bawan ka ba kai mai hankuri in ka ce zai gona tudu ya ce rahi zane ya ce yarje na rahi ka ce tudu zane na wanda ka kana mai sai ka kasuwa ko kuma kai mai duka haka Allah ba zai ki ka tsikau ka kwanta ka samu ma Allah ka zauna lafiya bai yiwuwa ina fatar an gani to shine nan Allah da ya magana da sai ce lil alamin li qaumi ya'lamuna addama Allah ya fadi wato magana suratul fatir ya fadi cewa abi abin nan menene a can tsakiyar suratul fatir kayan karshe sai cewa ma ya wa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله إن الله عزيز غفور wannan duka yana tattarowa kai kokari kai fada da jahili ba dole sai ka zama mai wa'azi ba ba kai an ce maka shek ba amma dai kai kokarin ne Allah ni a Allah da Allah Allah warin ka na daidai yake da ce ce kai ka ce ba kai gaskiya ne ya halice ka cikin gaba 360 ya yi maka lakka ya yi maka jini ya yi maka ruwan jini in yanzu jinin ka ya kare sai an saye shi da kuɗi masu tsada ya yi maka shi kyauta baka ko san kana da shi ba ba ka ko sanin kana da jini sai in ka ji mulau ya yanke ko ne ya yi maka shi kyauta yan jikka guda fashin sai ka sai ta dubbai ya hada da lakka da ruwa da fata da gashi da kashi ko ba haka ba duka ya hada cikin jiki guda ya yi injiniyarin ɗinsu daga ruwan figon maniyi guda aka ɗauka a kai injiniya da aka halicci waɗannan ga kuma a ce kai da shi daidai kuke a ce in yake ai gabas ka ce ba ka yi da Allah hankali ya ɗauka kada mutum ya jahilci Allah ya zo ya hana cikin haɗari ya ga kai yi lahira cikin wuta yi mamaki ba mamaki da Allah ya bada koman kake ba ka yi Allah ya hana kake ba ka bari billahi da ni koi ma tsaye kana zuwa wuƙin kai hasara abinda ka kai ma maganin sa tuba da gyara amma kawai ka ce wai keme eh, me Allah bai sai saka dole ba wallahi sallahi ka shirya zuwa wata koyi ma kai saboda kana da bambanci da Allah kai bawa shi yasa ci yayi wannan da suwa ya bayyana ayoyinsa fatta illa ga mutanen da suke sani in suka sani sai amfani da sani da haka yan uwa mu yi kokarin sanin Allah mu yi kokari da addinin Allah mu yi sani shari'ar Allah da manzon da Allah ya aiko mu waɗanda abu hudu lalle ne karar rabbe su cikin tunaninka ka san Allah ba warin ka bane shari'ar Allah ba dai take da tunaninka ba ba dai take da zaɓin ka ba ka da zaɓi kai ba wani ka san manzon Allah ba warin wasan ka bane sai aka ce annabi ya ce Kaji abin nan magana ce mai girman nauyi mai girman nauyi kwarai batun saba mata ba yana kawo rashin zama lahiya gare ka gare ku gare su don haka keta addini zai kawo matsala cikin kasa, zai kawo talauci zai kawo halhalu zai kawo musiba shi ya samu zuwa Allah ya kici maɗa abbas in ifazin ya hafaska ka kiyaye Allah daga barin sabo ya hafaska mina shururi wal afat ya tsare ka daga musibu amma kai ba ruwanka kai ba in ma ka saba wa Allah ji haka ko damuwa babu ruwan Allah ba husanni kar ka zama sallar kabar da in wani da ke maka zuciya daga Allah dole ka zama ka wahala gidanka ka rasa abin sure ka rasa abin gumi wallahi ƙarya kai ka aika amma duk mutumin da ya tsaye da'a ga Allah da gaskiya ya bi hanyar da Allah ya ce wallahi sai ya ci ya ci mai sauki ya kwanda sauki ya tashi da sauki mu mun ga alama mu bayyana ta shi gare mu mun ga alama haka da haka yan uwa da Allah mu bar wasa Allah ya ce ya bayyana ayoyin da nashi na hadisi sammai guda bakwai da kasai liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke sani sai ya kara gaba yace kuma inna fi ikhtilafil layli inna fi ikhtilafil layli wan الرحمن وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات نعم لآيات لقوم يتقون wani ya kira su da mu yace inna fi ikhtilafil layl cikin abin da Allah yayi na sabanin dare da yini hakika aqudihima ya'ti al-laylu fa yadhhabu an-nahar to wanda suka dutin junansu wangana je da wannan wangana wanga ya daga wanga ya kawo kai ne in dare yayi ba ka gane na an ka boye shi an taskace shi sai lokacin da yake maslaha gare ku a sako shi zanna a kawo shi in yini ya kare yini hasken rana da ita rana duka sun tafiya su baka san inda take ba ya kakkace rana ta faɗi ko ina ta faɗi gurubi ta yi kowa mai ta yi nan da kuka rasa tana wata duniya ta tana wata duniya da mutane kwatanta ka gani in kana maka yanzu lokacin la'asar ya yi an yi la'asar yanzu ha an gama ana jiran magariba ta baro su sun tabu har kusan har yanzu magariba su ta yi kusa yanzu inda za ka bincika ingila za ka isko su su kuma hiya ba tawa da wayewa ba yanzu gare su Ta haka rana jaye ta kai ta yi wani guri ta biyo gurin ku ta amfane ku ta wuce wuri wasu ta amfane su haka nan dare yake shine Allah ya ce cikin sassaɓawar dare da yini ta abudu ma ya ati lailu fa yazhabu an-nahar wa ya ati nahar fa wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ardi da kuma abinda Allah ya halitta ai wa ma aujada fihi ma da abinda Allah ya samar min aslufil masnu'at daga nau'ukan halittun Allah da yayi Allah ya ce suma la ayatin wallahi alamomi ne mabayyana da ka isa a girmama Allah a ji tsoronsa li qaumin yattaquna ga mutanen da suke jin tsoron Allah ay la ayatin azimatin wa na jalila ayoyi ne manya dalilai ne mabayyana ala wujudi sani wa a akan kasantuwa Allah gaskiya ne akwai shi kuma sannan da kadaitarsa wa kamalu ilmihi wa qudratihi kuma da cikar kudurarsa da sadinsa li qaumi yattaquna ga mutanen da suke tsoron Allah ai da kaulin da wasu irin mutane ya tabu na Allah ya kafu na azaba suna tsoron azabar da wanda ya ishi dalili rana ta hito ta faɗi wata ya hito ya wuce dare ya yi ya wuce ya ishe ka gane Allah ba a jariya da shi gwada maka suna ya yi bala ma yayi maka ni'ima da tattin tinta ka Allah ya ce ai za ka ce wallahi ku ba ku zabi haka nan ba ko ba haka na aka garin ku ba ba ka dubin garin ku Allah ɗaya kaka dubi saboda ya tashi ce ka garin ku ba mai hana ma hita kamar dubi yawan mutane ko jin daɗin rasu kuskure babba Allah ya ce abu ka zafari na daga mutane ba su ne sai ka ce ba kai kuskure wallahi kuskure babba shi ka gadar da matsaloli mu yanzu nan da kuka gani Allah na jarraba mu da talauci da wadaci wadaci sun muna Allah kai zaharar fasadu fil barri wal بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم نعم. بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد فأنا تابينا وهل هل سنبينا في البر a tunanni ga masu sana'o'i da tudani masu neman tsirfan su tunanni wahalhalu sun bayyana kwarai gonar da aka dame dari yanzu ba a tallace in an samu talatin in ba su yi albarkacin goma na dawai ba lokaci ya yi lokaci ya to alhamdulillah dama da sha karama kawara ko ma da ishirin don haka nan yan uwa Allah ya ce ya yi wannan niyata ga wahala ta ma mai tudu ga wahala ta ma mai rayu don mi liyu zikahun ba azal ladhi amilu zai ya na musu sakamakon sakin kuskuren da suke na sabu wani ba ruwa ne da an ji Allah ce wani ba ma sunna wallahi wani shi da sunna bai bai in yi an kace sunna dan yake wata haraka ce shan ta wasu mutane na gaba sai ya za a yi hita wahala za a hita wahala duk da Allah na son mu sai dan punishment din mu ya dan kore mu ya dan jijjige mu mu wahala saboda akan kare mu da sunubai su rai ko ba su zama suka yi lahiya lau don a tara zunubin su daga na farko har na karshe a yi musu hisabi cikakke a kai su na ranar sake kiyama ba su fita cikin ta har abada don haka wajibinmu mu mu gyara mu kyautata aqidan mu mu kyautata ibadojin mu mu kyautata mu'amalan mu saboda mu samu kukuta daga sharruka da nan duniya mu kukuta daga wahalhalu gobe kiyama Allah shi mana jagora madaukakin sarki ya ce waɗannan guda biyu ku kula da su li qaumi ya'lamuna li qaumi yattaquna sai an sani sannan kadi ka jawo tsoron Allah Allah ya bamu jin tsoron sa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah